wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu. A yau dandali ya samu bakoncin alewa ce amma irin ta da. Da muka zanta da malama binta Abdulhamid. Ku biyo mu domin jin yadda mu ta kasance da ita. Sunana Hajiya binta Abdulhamid. An kuma haife ni na yi makaranta na fara makaranta a gama tudu primary school. A nan Nasarawa local government. Daga baya da aka samu rabuwa tsakanin mahaifana tunda a fage suka tashi da ita da shi na zauna a fage primary school zuwa wani lokaci daga nan ta koma katsina inda mahaifanta suke to a yi a primary school katsina na karasa class 6 daga nan sai na samu admission zuwa gamman girls secondary school malumfashi wadda take a lokacin a Kaduna State ne ba yanzu da aka raba Katsina da Kaduna State ba. Da na gama malumfashi na dawo nan Kano wurin mahaifina aka yi mana aure na kuma samu shiga Bayero University a lokacin mu ba tsayawa ake a ta wannan gaganiyar da ake ta yi ba don mu mun shiga university ne ma da mock results mu da su aka ciccike forms mu kuma aka bamu a provincial entrance into the university wanda yake daman da aka shigar da mu an gaya mana idan jarabawa mu ta GCE ta fito ta yi kyau to za mu ci gaba da karatu idan kuma an samu akasin haka to shi shikenan sai mu bar jami'a to alhamdulillahi sakamakon jarabawa ya yi kyau ina nan school for general studies kuma na shiga da zuma cewar ni ina son aikin jarida ne wani ikon Allah kuma to muna nan muna school for general studies zuwa wani lokaci sai a wannan lokacin da akwai wani ana ce mishi dr usman a cikin lecturers mu sai kirawo dukkanin yara matayen da suke yan asalin jihar kano ne ɗaya bayan ɗaya aka ce ana neman ma ofisinsa mutum sai ya shiga ya zauna shi shi kaɗai in ka zauna sai ya tambaye ka sunan ka unguwar ku duk da in aka gama sai ya faɗa ya ce to abin da isa daman ya kirawo mu ya kira mu ne domin ya ba mu shawara zai yi kyau mu matayen mu ɗauki ɓangaren ilimi mu karance shi saboda a wannan lokaci mafi yawan shugabannin secondary schools na kano state principals ɗin da ke kano ba 'yan asalin jihar kano ba ne abin da ya ta nuna mana kenan to ni dai ina ɗaya daga cikin waɗanda suka canza ra'ayinsu na shiga na nemi faculty of education kuma allah ya kaddara min cewar a nan ɗin zan yi karatu. ne karatu na gama na fita daga makaranta ina jin 1987 muka gama Bayero University muka tafi uh, NYSC muka 1988 eh, muka kammala NYSC to tsakankani da Allah mu ba mu samu wani kalubale na neman aiki ba mu muna generation ɗin da ka gama karatun su gwamnati daman ana da list ɗinku ko list ɗin mu suke tara ne Allahu alam mu dai kawai dai an ba mu aiki an kira mu mun jajje an yi interview da mu aka tuttura mu wuraren da ce da abin da ka karanta don haka nan ni ma'aikatar ilimi aka tura ni aka fara tura ni WATC WATC Goron Dutse a nan na fara koyarwa shekara ta biyar a WATC Goron Dutse. Bayan kammala karatu an samu aiki a kan lokaci ko kuwa me ake yi a yanzu a matsayin ki ta mace ya ya kike gwagwarmaya wajen aiki da abokan aiki maza da ma matan. An tambaye ni ko na samu kalubale a harkokin a yayin da muke jami'a muke neman ilimi tsakankani da Allah ni ba zan ce na samu kalubale ba a tattare da al'amura na na karatu ina gode wa mahaifana da kyautatawa su na gode Allah ya saka musu da alheri sannan kuma na gode wa gwamnati ta wannan lokaci domin an yi iya abin da za a iya mana mu mun samu sauran kyautatawa da kulawa a karatun ne na secondary school a karatun ne na jami'a gwamnatocinmu sun taimaka mana daidai gwargwado kalubalen da zan ce mun sama bai wuce cewar mun haɗa karatun da zaman aure ba ma'ana muna gidajen mazajenmu muna haife-haife kuma muna zuwa karatu sannan a wannan lokacin babu sauƙin samun motoci abin hawa na kaje karatun ka dawo a kan lokaci irin yadda ake yanzu nan ita kanta university din sai ka ga daga gidanka inda kake ina a lokacin da muna kundila ba maiduguri road zuwa bayero university da nisa to hawa mota nawa za ka yi duk da yake ba a daɗe ba muna jami'a allah ya ba mu motar kanmu to sannan sai kalubalen masu aiki masu reno za ka haihu za ka bar ɗan ba irin yanzu ba ne ana tahowa da yayaye makaranta mu lokacin mu babu baka isa ka taho da ɗa ba ko mun karanta saka taho da shi ka shiga hall da shi yin karatu ba a yi wannan ba to gaskiya in har da wani kalubale a wannan lokacin a tattare da harkoki na karatu wannan ne kawai abin da kike so ki karanta ne kika karanta a jami'a to kamar yadda na faɗa na so na karanci aikin aikin aikin ku irin naku aikin na yan jaridu kuma wata ƙudurar ubangijin a cikin rayuwata ta aiki a wani lokaci na nemi ayyuka a wurare biyu kuma allah ya bani ayyukan ikon ubangiji sai zo ya zama zamana mai gidana a wannan lokaci ba ya san kowanne daga cikin biyu ɗaya a lokacin nan ana advanced chess college Gumboso. tun ana kano da jigawa state ana recruitment na staff na je na yi jarabawar na yi interview kuma an yi shortlisting dina an bani aikin amma kuma ya nuna baya so Allah shi ne masanin dalilin da isa aka yi hakan dai sannan a dai wannan lokacin wajen 1990 ina jin ko 91 kuma ctv ita ma sai ta yi recruitment aka nemi cewar ana so a ɗebi ma'aikata shi ma haka ina ɗaya daga cikin waɗanda suka je aka yi jaraba aka yi interview kuma aka bani cewa an ɗauke ni dan ni ba zan manta ba ina gida wani kanin mutujani muhammad ya kasai lokacin ba kano state senior secondary schools management board ba ne a dukkanin mu a can muke ministry of education shi ya taho gidana an kawo takardar late ni dai da ya mai zo ya ce min gashi nan an kawo takarda ministry daga ctv an ɗauke ki aiki shi ma nan dai mai gidan da ya nuna biya su ban dai ba allah bai kaddara din zan yi aikin ba amma kuma na so abin a kuma Allah ya bani tun da na kasance kuma a bangaren na kunde to Allah dai bai nufi hakan ba ba yi ba an ce menene burin rayuwata idan da wani abu da nake da burin shi a rayuwa to in zama mai amfanar da al'umma ma'ana idan magana ta ma kaɗai za ta sa wani abu ya canzu ya zama mai kyau to ina fatan hakan idan na ko abin da Allah ya azurta ni da shi na daga wata dama ko ta mulki ce ko ta kuɗi ce ko ta wani matsayi ne za ta amfana to har gobe ban fasa roƙon ubangiji na ya bani ikon wannan abin na yi shi ba yayin da ake sa. sannan a ƙarshe wani irin kira za a yi wa mata musamman akan ilimi nakan faɗi wannan da alfahari a tattare da ni cewar yanzu matayenmu ba kamar da ba ba ma sai an ce a yi ilimin ba ana yi waɗanda ba su samu dama sun yi ba ma a baya alhamdulillah yanzu muna ganin yadda suke yi suke himma suke haɗa kwabo da ɗari su kai yaran makarantu wanda zai iya ya kai na kudin wanda ba zai iya ba ya kai makarantun da suke na secondary school ne wata rana an taɓa yin magana da ni a rediyo akan irin wannan abu na ce duk principal ɗin da take a kano state ko kuma a wasu states din especially mu dai a nan arewa in za ta ji tsoron ubangiji wallahi a yi min afuwa iyaye maza mu dai a public school mafi yawan yayaye mata yadda suke cikin secondary schools day da secondary schools boarding a kano state wallahi hidimomin su mafi yawa iyayen su mata ne ku min afuwa wannan sai dai in ba a san a faɗi fi sabilillahi amma in Allah za a ji tsoro a faɗa to idan aka haɗa aka raba to in mata ba su ɗauki kashi sittin ba maza sun ɗauki arba'in to za a yi ta 70-30. To madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.